Kungiyar kungiyar kwallon kafa ta tsufa Eagle ta sha kashi a hannun Atlantico Madrid a wasan sada zumunci da aka yi tsakanin kasa da kasa inda Atlantico Madrid din ta tattaki zuwa Najeriya ta doke Najeriya da kwallo uku da biyu. Kale cinwa kale jefa kwallo a cikin minti na talatin da ɗaya a ragar Atlantico. Atlantico ko ta jefa a ragar tsufa Eagle ne a cikin minti na talatin da hudu ta kafan ɗan wasan ta Angel Martin. da Torres ya jefa kwallo ta biyu a ragar Najeriya a cikin minti na sittin da hudu sai Muhammad Usman ya jefa kwallo ta biyu a ragar kungiyar atlantico a cikin minti na 80 a minti na 86 kuwa bojo na kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid sai jefa kwallo ta uku aka tashi a wasan haka wata kamfani ko a can nahiyar turai wacce take kididdiga kan sanin kungiyar da take da daraja ko kuma tafi daraja a nahiyar turai mai suna kpmg ta bayyana sunan kungiyar kwallon kafa ta manchester united na kasar ingila a mazaunin kungiyar da tafi daraja a yanzu haka kuma har yanzu kungiyar da take jan akalan jan ragaman darajan a bangaren wasannin kwallon kafa a nahiyar turai kungiyar da ta ce kungiyar manchester united a yanzu darajanta ya kai biliyan uku da miliyan ashirin da biyar kimanin kan biliyan biyu da miliyan tara jagoran kamfanin mai suna mr sandra wadda kuma ya bayyana cewa ko kuma marubuci ne kan al'amuran da suka shafi kungiyoyin kwallon kafa a nahiyar turai ya bayyana cewa a yanzu haka kungiyoyi masu kididdiga sun karu fiye da shekarar da ta gabata kungiyar dai ta fitar da jerin sunayen kungiyoyi guda goma wanda shida daga cikinsu duka sun fito ne daga kasar ingila a jerin sunayen ta bayyana manchester united wanda darajar ta kai euro miliyan uku uku da miliyan euro biliyan uku da miliyan ashirin da biyar a mataki na farko sai real madrid a mataki na biyu da darajanta ya kai euro biliyan biyu da miliyan casa'in kungiyar kwallon kafa ta barcelona na kasar spain kuwa tana mataki na uku ne wadda darajarta ya kai euro miliyan biyu da euro biliyan biyu da miliyan saba'in da takwas sai kungiyar kwallon kafa ta baya munich wanda darajarta ya kai euro biliyan biyu da miliyan hamsin da biyar chelsea City tana mataki na biyar wanda darajar ta kai euro biliyan biyu da miliyan sha shida sai Arsenal a mataki na shida euro biliyan biyu da miliyan goma Chelsea tana mataki na bakwai ne da darajar euro biliyan daya da miliyan saba'in da takwas kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ko wacce take jiran wasan karshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a bana tana mataki na takwas ne da darajar ta da ya kai euro biliyan daya da miliyan hamsin da takwas sai Juventus wacce take mataki na tara daga kasar Italy a darajar euro biliyan ɗaya da miliyan talatin tottenham tana mataki na goma ne wadda darajar ta ya kai euro biliyan ɗaya da miliyan ashirin da tara iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya